Yanzu ku dibi hoto na biyu, zuwan Ruhu mai tsarki. Yesu ya yi ma almajiransa alkawalin zuwan Ruhu mai tsarki, ta haka za su zama shaidunsa cikin duniya duka. A ranar Pentecost, dukan almajirai na tare wuri ɗaya, wannan hoto na nuna mamu yadda Ruhu mai tsarki ya sabko bisan almajiransa. ba labari, sai suka ji wani motsi daga sama. Wani irin iska mai ƙarfi ya cika ɗakin da suke ciki, wasu halsuna kamar hansunan wuta sun rarrabu kuma suka sauka bisa kawunansu. Ruhu mai tsarki ya cika su, sai suka soma magana cikin halsuna iri-iri. A wannan rana, Yahudawa na wurare daban-daban na duniya sun haɗu a Urshalima, sai suka ji almajiran Yesu na yi musu wa'azin Yesu cikin halsunansu, da haka duka sun iya su ji maganar Allah. Yesu mai cika alkawali ne, ya aiko da Ruhu mai tsarki domin mutane su gane wa'azin hanyar rai madawwami. yana iya ba da rai ga dukan wanda suka ba da gaskiya gare shi suka kuma yi mashi biyayya.